gobe da labari eh, kwasha labari eh, ga mu da labari eh, ku bani kunnuwan ku ku zauna don ku ji labari gobe da labari kuma so ku sa kwasha labari bismillahir rahmanir rahim taimiyya kashi na goma sha hudu ita ko taimiyya ta yi ƙasa da kai takaicin duniya na rufe ta na yadda na sai zo bai sanar mata ba bayan sun yi waya yau har sau uku ta kasa kallon kowa saboda kunya da ya mamaye ta murya iya ce ta shigo kunnuwanta inda take faɗin maza ki tashi ki je kin wani zauna kamar mara gaskiya yasmira ka ta kuje kun gaisa daga nan sai ki daki ɗauka masa ruwa da lemo iya ta magana cike da bada umarni hakan yasa daga yasmin har taimiya suka miƙe sumi sumi suka nufa hanyar ɗakin taimiya sadiq ya bi bayan taimiya da kallo kamar idanunsa za su faɗo ƙasa da ya ji wani irin duhu na mamaye zuciyarsa bai kuma cewa komai ba ya miƙe ya bar falon daga iya har gwagwab da tausayin sadiq ɗin ya kama su suka bi shi da ido iya na faman taɓe baki gwagwab ta furta allah sarki da gaske sadiq soyayya miya ta masa mugun kamu da alamu dannewa kawai yake dan ya san hakan shine mafita tunda uwarsa ba ta so wallahi tausayi yake bani sosai iya iya ta sake taɓe baki tana faɗin sai haƙuri bilkisu Don ni tausayinsa ba zai rufe min ido ba a yi abin da za a zo a cuci baiwa allah ina ji ina gani dan yadda zuwaira take nuna yarinya nan kiyayya tun tana karama abun ba na lafiya bane to kin ga ina zan yarda in daure gindi a haɗin zumunci su haɗu da uwarsa da kannansa su cizguna mata o o o gara Allah dai ya haɗa shi da daidai shi iya ta kare magana tana tashi ma ta barwa gogob laki wajen dan ita san bata sa san ana dauko magana wai Sadiq na son taimiya sanye da dogon hijabi taimiya ta fito kalar kofi da ya haska fuskarta ita kuma Yasmin ta yane kanta da babban vel hannunta rike da wayarta suka wuce gogo bilki suka nufi wajen nas wanda tuni ya jima da shigowa cikin compound ɗin yana zaune kan ɗaya daga cikin fararen kujerun roba guda biyu da tukur ya aje bayan ya sa farin tebur daga tsakiya inda za a iya aje masa abin motsa baki tunda su taimiya suka fito daga sassan iya idanun nas ke kan taimiya yana kallon yadda suke jirowa da juna cikin nutsuwa salon tafiyan taimiya na motsa zuciyarsa matuka. tare da jin ƙarin ta tsantsa tausayinta na sake ratsa jinin jikinsa. lokacin da su taimiya suka karaso wajen nasa ya saurin tashi ya janye kujerar baya taimiya ta zauna yana faɗin ran bebi na ya daɗe barkan ku da fitowa yasmin ta saki murmushi tana gaida nas ya amsa da sakin fuska sosai sai lokacin taimiya ta saci kallon sa. yana sanye cikin wata light brown wagon bari da ta yi masa matukar kyau kansa sanye da hula kube da ta zauna masa sosai sai kamshin azaro wanted ɗinsa da ke tashi a wajen yasmin ko koma ta cikin gida bayan sun gama gaisa da nas ɗin don kawo masa lemo da ruwa kamar da yadda iya ta umarta har yasmin ta kusa isa bakin kofar shiga sassan iya ta jiyo muryar yaya sadiq na kiran sunanta hakan yasa ta waiwaya tana hango shi can wajen parking space na gidan yana tsaye ya jingina da jikin motarsa sai ta juya tana taka zuwa wajen nasa ta tsaya daga gefen damansa tana faɗin yaya sadiq kai ne anan gani to ya daga manyan idanunsa da suka sauya launi yana kallon yasmin din cikin ido kafin ya ce waye wancan gaiɗin yasmin faɗa min yaushe ta fara sauraron sa ya yi magana cikin sanyin murya da ya sa yasmin ɗin ta yi saurin dubansa ya aika mata da harara yana faɗan amsa zaki bani ba kallo na zaki tsaya yi ba ka yi haƙuri ya sadiq ni ma ban san yaushe ya fara zuwa ba amma dai ban jin sun kai sati biyu da haɗuwa yasmin ta yi magana tana sake gujewa duban fuskarsa shi kuma yi wani sauke numfashi a hankali yana faɗan, alright go da haka bai sake cewa komai ba ya buɗe gidan gaba na motarsa ya zauna yana mai jingina kansa da jikin kujerar sosai tare da mai da idanuwansa ya limshe. zuciyarsa na sake ɗaukan wani irin zafi da suya gaba ɗaya soyayya taimiyya da yake ƙoƙarin adana ya binne ta can ƙasan zuciyarsa na sake tasowa baki ɗaya da a yanzu gaba ɗaya wani irin zazzafan soyayya ta haɗi da kishin ta ne mai tsananin zafi yake ji irin wanda bai taɓa tunanin zai ji ba yaushe taimiyya ta fara soyayya ba tare da ya sani ba a ina ta haɗu da wannan gayan shin tana son sa kenan da har ta ba shi dama zuwa wajen ta taɗi waɗannan tarin tambayoyi ne suka haɗu suke amsa kowa a tsakar kansa baya ji kuma zai iya rintsawa a daren yau ba tare da ya ji amsa daga bakin taimiyan ba yasmin kuwa bayan ta baro wajen yaya sadiq din tana tafi tana mamakin yadda duk ya burkishe daga ganin taimiya da wani dan ita ta ɗauka cewa tun da ya haƙura da taimiyan idan ya ganta da wani ba zai ji komai ba har ta kai sassan iya mamaki bai bar zuciyarta sukuni ba dalar kicin ta nufa ta ɗauki ɗan madaidaicin tire ta ɗora ruwa biyu da juice ɗin five alive babba guda ɗaya sai ta ɗauki glass guda ɗaya ta ɗora a kai sannan ta fito don zuwa ta kai masu taimiya ko da ta kai ta aje taimiya ta so yasmin ɗin ta ɗan tsaya a wajen amma fir yasmin ta ki tsayawa ta yi komawa ta sassan iya nas ya ci gaba da zuba taimiya kalaman soyayya masu ratsa zuciya a lokacin ne kuma yake sanar mata cewa gobe zai wuce kaduna daga can kuma sai ranar sunday zai wuce abuja dama hutu ya ɗauka na sati biyu ga shi kuma hutun ya kare. dole monday zai shiga ofis ita dai taimiya jinsa kawai take tana amsa shi da A eh ko kuma um ya ɗauki akalla awa ɗaya da wasu 'yan mintuna kafin ya mata sallama don wucewa gida taimiyya ta miƙe zai tana ɗan dafa kujerar da ta tashi ta a ƙasa take faɗin to allah ya kiyaye allah ya tsare hanya a gaida su mama yadda take magana cikin sanyi da wani irin narke murya ba ƙaramin motsa zuciyar nasa yake ba ya tsira mata ido yana sake ganin yadda kalar hijabin da ta sa ya mata kyau sannan ya zira hannunsa aljihu yana faɗin thank you love za su ji insha allah sai dai please ki bar wayarki a kunne ina isa gida zan kira mai good night call kafin in bacci kin ji baby love ya kare magana cikin narke murya yana jin kamar kar ya tafi bar wannan kyakkyawar halitta da ta gama sace zuciyarsa sai dai babu yadda ya iya don haka ya aje mata kuɗin da ya ciro daga cikin aljihunsa akan tire ɗin da Yasmin ta aje yana faɗin baby gashi nan ba yawa ki sa recharge card duk yadda taimiya ta yi akan ya ɗauki kuɗinsa san bai saurare ta ba dana ji tana gani ya bar gurin ya fa hanyar isa gate idanunta biye da bayansa tana kallon yanayin tafiyarsa abin burgewa zama ta bayan fitarsa tana tunanin yadda za ta yi da kuɗin da ya aje daga ƙarshe haka ta miƙe ta ɗauki tire ɗin da hannu ɗaya ɗaya hannun kuma dafa da gwiwa ƙafar ta mara lafiya ta fara taka don koma cikin gida sai dai ko taku biyar ba ta yi ba ƙamshin turaren bentley ya fara isowa hancinta ta yi saurin ɗaga manyan idanuwanta tana duban yaya sadiq da ya ƙaraso inda take tsaye cak sai ta lamshe idanunta tana jin kamar ta saki tire ɗin da ke hannunta. don wani irin faɗuwar gaba ne ya ziyarce ta da bata san dalili ba kafin ta yi wani motsi hannuwansa ta ji a kan nata da ke rike da tire ɗin da ta ɗauko cikin wata irin da shashiya murya yake faɗin muje fatsina ina son magana da ke daga haka ya gaba abinsa hannunsa rike da tire ɗin da ya amshe daga hannunta sai ya bar ta yi miyar da binsa da kallo tana rasa yadda za ta yi da haka kawai ta ji ba ta son binsa saboda ko bai faɗi ba ta san a kan nas ne zai tsiye ta ta faɗa masa lokacin da ta fara tsayuwa zance da shi ganin ya dakata daga tafiya tare da waiwayo yana dubanta ya sa taimi ya fara taka tana bin bayansa har suka isa ɓangarensa ya saka ki ya buɗe ƙofar shiga falon nasa yana ja baya kaɗan tare da nuna mata hanya alamun ta shiga jiki a mace taimiya ta raba shi ta shige ya rufa mata baya hamcinsa na shaƙo sassanyen ƙamshin da ke fita a jikinta ya mai da ƙofa ya rufe ba tare da ya saka mukulli ba daga hannun kujerar da ke fuskantar ƙofa shigowa falon nasa taimiya ta ɗan ɗosa na mazaunanta kanta a ƙasa tana wasa da zoben azurfan da ke yatsanta na hagu sam ta kasa kallonsa sai wani irin buga zuciya ke yi babu ƙaƙauta. shi ko ya sadiq kallo ɗaya mata ya gane ba a cikin nutsuwa take ba hakan ya sa shi sake haɗe fuska yana faɗin malama zama zaki yi sosai kwanan ɗin baƙonki ne da zaki wani zauna a hannun kujera kamar na ce zan cinye ki ya kai ƙarshen magana cikin masifa da bai san ma zai iya taimiya ba abin da ya sake tsorata taimiyan kenan ta yi saurin kallonsa idanunta suka shiga nasa idanun sai ta saurin ɗauke kanta hawa yana taruwa a idanunta ta gyara zama sosai a cikin sitan muryar ta na rawa take faɗin yi diku please bacci nake ji don allah ka bani na koma gida wata harara sa take jefa mata wanda ya sa ta miyan saurin kau da kanta daga dubansa ji take kamar kawai ta saki kuka ko zai bar ta amma maimakon hakan sai gani ta ya taso ya dawo kujerar da take kai ta zama mutum ɗaya ya zauna kirjinta ya buga da wani irin ƙarfi lokacin da ta ji hannunsa duka a jikinta ya ɗaga ta cak ya zauna da ita a hannun kujerar shi kuma ya zauna daga ciki sosai yana harɗe kafarsa hannunsa riƙe da nata ya zuba mata idanunsa da suka daɗe da canza launi saboda azabar kishin nas da ke cin zuciyarsa ya yi magana cikin wata irin murya mai sanyi zainab sanar da ni waye shi a ina kuka haɗu kuma yaushe har kika bashi zuciyarki sadiq ya watsa wa taimiyya tambayar har lokacin yana riƙe da hannunta bai saki ba yanayin da ya masifa ɗaga hankalin taimiyya da jefa ta cikin ruɗani don kusancin nasu da juna ya yi yawa matuƙa kuma yau ɗin shine karo na farko da hannun sadiq ɗin suka ratsa cikin nata shi yasa gaba ɗaya ta firgice daga zuciyarta har gaggar jikinta rawa suke matsanancin tsoro da fargaba ya hana ta duban idanunsa sai kuka da ta sakar masa da ƙaramin sauti cikin murya kukan take faɗin ya ko please ka sake ni zan gaya maka koma menene duk abin da kake son ji zan faɗa maka ta ƙare magana tana kuka sosai hakan ya sa sadiq ɗin sakin hannunta yana zuba mata mayan idanunsa yake faɗin ina jin ki zainab taimiyya ta sauke ajiya zuciya tare da sanar da shi komai don daga ran da nasin ya fara zuwa gidan har kawo wayar da suke yi da shi da yadda iya ta matsa mata ta fita duba ta ɓoye masa komai ba ta ƙare magana da faɗin ya ku ni allah ba ni ce na janyo shi ba kuma ina sauraron sa ne saboda ba na so iya ta fushi da ni baba kuma ya ga kamar na ki jin maganarsa ne na cewa in fito da wani amma ni san babu ma soyayya a cikin lissafi na sai karatu kai ma ka sani amma ka yi haƙuri idan ranka ya ɓaci filis. yadda take bashi haƙuri tana kuka ne sake karya zuciyar sadiq wani irin soyayya tana motsa masa wanda har ya kasa controlling ɗin kansa ya janyo ta jikinsa baki ɗaya ya rungume ta abin da ya tsaye da bugun zuciyar ta miya cak jikinta ya ɗauki wani irin rawa kafin ta fashe masa da kuka lokacin da take jin kansa akan kafaɗinta yana sauki wani irin numfashi kamar wanda ya gudu gaba ɗaya ƙamshin turarensa ya gama cika ƙofofin hancinta cikin murya kukan take faɗin ya duk dan allah ka sake ni ka san dai haramu ne hakan da ka yi ko please magana taimiyya ta makale lokacin da sadiq ne ya ƙara shigar da ita jikinsa sosai yana ƙoƙarin haɗe bakunan su waje ɗaya gaba ɗaya huɗubar da shaidan ke masa ne ke aiki don burinsa bai wuce wani abu da zai samu relief ba sai dai kukan da taimiyya ta saka masa mai tsananin ƙarfi ne saka shi janye fuskarsa daga gare ta yana mai da kansa ya kwantar akan kafaɗinta dukkaninsu jikinsa rawa yake ba ma kamar taimiyya da take jin numfashinta na yin sama cikin wani irin murya sa ke faɗin zainab ban san ta yadda zan sanar da ke na kasa cire soyayya ki daga zuciyata ba ban san cewa duk iya kokarin da nake na danne filin ɗina akan ki shirme nake ba sai yau da na ganki da wani namijin ba ni ba please zainab mu ture duk wata kiyayya da umma ke miki ki amince in samu baba sani in gaya masa muna son junanmu na yi miki alkawarin kare ki daga dukkanin wani cutarwa ko tsangwama domin ba za mu zauna a nan ba bari har umma ta ganki ta miki abin da ranki zai ɓaci please zainab ki amince ba zan iya kallon wani namijin ya aure ki ba alhalin ni zuciyata tana azabtuwa da soyayyar ki sadiq ya magana har lokacin taimiya na jikinsa ya yi mata wata irin runguma da ta kasa kwacewa kuka kawai take mai tsima zuciya amma ya dikon da alamun san hakan baya damunsa cikin kukan take faɗin to ka sake ni sai mi magana haya diku please bai musa ba ya sake ta ta yi baya tana zamiya ta sauka daga kan kujera kamar ya san shirin da take na son gudu ne sai ya saurin riko yana tsare ta da ranannin idanuwansa taimiyya ta yi saurin faɗin ya yi kuɗin girman allah ka bar ni in tafi lokaci na tafiya za mu magana gobe na yi maka alkawari ta yi magana cike da magiya do jikinta sai rawa yake burinta bai wuce ta ganta a sassan iya ba kafin sadiq ɗin ya ce wani abu aka banko kofa aka shigo falon nasa haɗe da yin sallama murya zuhura ce ta shigo kanta tsaye tana sauke idanunta a su taimiya ta wani waro ido tsananin mamaki na cika zuciyarta da na taimiya ta jima da ta tai wani irin kullewa tana jin lokacin da fitsari ya zuba ta cikin pint ɗinta tsabagen yadda ta ruɗe da ganin irin kallon da zuhura ke jifanta da shi da ƙarfin gaske ta kwace hannunta daga cikin nasa hawaye masu zafi suna sake balle mata dukkanin jikinta babu inda baya rawa saboda tashin hankali shi ko sadiq rananin idanuwansa ya ɗago ya sauke akan zuhura da ke tsaye daga bakin kofa ta zubo musu ido ita ma ya magana cikin ɓacin rai yana faɗin uban me kika zo yi da zaki shigo min ɗaki ba tare da na baki izini ba Sabida ke da ƙiƙiya ce ko ya ƙare magana da daka zuhura tsawa da ta sake ruɗa taimiya ta sanya masa kuka zuhura ko ta wani kyaɓe fuska tana faɗin to ai umma ce ta ce in zo in kira mata kai dan ta kira wayar kawai har so uku baka ɗaga ba get out stupid kawai idan kin je kuma ki gaya mata kin ga wani abu ki ga idan ban ɓaɓɓalla ki ba sadiq ɗin yayi magana a fusace idanunsa akan zuhura da ta juya da sassarfa tana barin ɗakin taimiyya da gaba ɗaya ta rasa inda za ta sa kanta ita ma sai ta miƙe tana saurin dafa kafa ta za ta fara tafiya amma sai ya diko ya saurin isowa wajenta yana kama hannunta da ɗago manyan idanuwanta da hawaye suka kasa daina zuba cikin murya kuka take faɗin kaga abin da ka janyo mana koya a duku yanzu Allah ne kaɗai ya san abin da za ta je ta gaya umma shikenan na shiga uku hannu sadiq ya sa a bakinta yana faɗin hakan ya katse ta daga ƙarasa magana da ta faru cikin sanya murya yake faɗin babu abin da zai faru zainab ki kwantar da hankalinki mu je ya raka ki amma ki sani duk abin da na faɗa da gaske nake ba zan iya haƙura da soyayyar ki ba Zainab da haka ki fara koya wa zuciyarki yadda za ta so ni ki kuma dakatar da wancan gayan ba na son sake ganin ku tare yadda ya kare magana cikin wani irin murya ya tabbatar wa da taimiya cewa abin da yake faɗa ɗin gaskiya ne san babu alamun wasa ko kaɗan ita dai taimiya burinta kawai ta ganta a sassan iya shine kawai samun natsuwarta da haka ta gyaɗa masa kai kawai ba tare da ta iya magana ba Hannun hannunta cikin nasa suka fito daga ɗakin nasa Kobi bi ta kan tire ɗin lemo da ruwan taimiya ba ta yi ba bari har ta tana da wani kuɗi da nas ɗin ya bata sai da sadiq ya ga shigar taimiya cikin sassan iya sannan ya juya ya nufi sassan su don amsa kiran ummansa taimiya da ke tafiya cikin wani irin slow motion gaba ɗaya jikinta a sanye yake zuciya tana tsananin bugawa da tsoron abin da zai je ya dawo don ta san tabbas sai zuhura ta sanar da umma cewa ta ganta a wajen sadiq ba kuma za ta rage komai akan abin da idanuwanta suka gane mata ba tunda ta same su sarƙira hannun juna har ta shiga falon iya bakinta ɗauke da salama zuciyarta babu nutsuwa sam da idanun gogo bilki ta fara cin karo lokacin da ta sanya kai cikin falon sai ta yi saurin yin ƙasa da kanta tana takowa cikin falon tana shirin gota su ta wuce murya iya da ke zaune tare da gogo bilki ta shiga kunnuwanta iya na faɗin sai yanzu nasirin ya tafi da miya bata ko jiyo ba ta gyaɗa mata kai kawai tana yin gaba domin ba ta son yin magana bare iya ta gano akwai matsala daga iya har gogo bilki suka bi bayan miya da kallo iya na faɗin anya lafiya bilki na ga duk ta yi wani sanyi ne gashi ta jima bata shigo ba Wago Bilki ta dubi iya tana faɗin lafiya lau iya. Aikin san dama bata so fitar ba. Wataƙila daɗewar da ya ne ya bata haushi. Hakan ya ɗan sa iya ta saki rai tana faɗin haka ne kuma. To kuma shine za ta bar farantin a waje saboda ta ɓara? To ai sai ki kira Yasmin ta je ta ɗauko min. Taimiyya kuwa tana shiga ɗaki toilet tana fada red. Yasmin da ke kwance akan gada tana kallon system. Ta bi Taimiyya da kallo kawai. Lokacin da Taimiyya ta fito kan gado tana fata aje hijab ɗinta da ta cire. da ya kwance kawai tana limshe idanunta ba tare da ta kula yasmin da ke ta faman binta da kallo ba Gana haka yasa yasmin ta danna post ta ture system din gefe ta matsa kusa da taimiyya da ta rubda ciki tana faɗin taimiyya lafiya me ya faru kamar taimiyya jira take yasmin ta magana sai kawai ta saki kuka tana gaya yasmin duk abin da ya faru a part din yaya sadiq din sai dai ta ɓoye mata cewar yaron gume ta ta ƙare magana da cewa yasmin ban san wace fassara zuhura za ta yi min ba ban kuma san iya abin da za ta gaya umma ba sannan ba san me zan cewa iya ba idan ta tambaye ni yadda aka yi har na biya masa na je ɗakinsa ni dai ya sadiq na son jefa ni a cikin masifa yasmin taimiyya ta kare magana tana sake sakin kuka sosai hakan yasa yasmin fara lallashinta tana kwantar mata da hankali akan cewa babu abin da zai faru ai zuhuran na tsoron yaya dikon ba za ta sanar da umar komai ba da wannan lallashin na yasmin taimiyya ta ɗan kwantar da hankalinta amma har suka kwanta bacci ta rasa wani irin tunani za ta yi akan zancen yaya sadiq na cewa ta rabu da nas ɗin idan dai ta san ko sama da ƙasa za su haɗe ba za ta iya auren yadi ku ba sannan kuma bata san ta yadda za a ta iya koran nas ba wanda yanzu ta fara jin zuciya tana nutsuwa da shi juma'a karfe takwas da minti arba'in da tara na dare a ɓangaren suhaila ko kai kawo take ta yi a cikin falanta da ke sama tana jiran isowar malik ado wanda ya shaida mata gosulo ne ya rike sa a kaduna tun ɗazu sanye take cikin wata english straight gown da ya amshi jikinta sosai tare da fiddo surarta make-up sosai ta yi wa fuskarta wanda hakan ya sake kawata kwalliyarta ta sa manyan kunne da suka yi mata kyau matuƙa gamshin turarurkanta masu asalin sanyi da daɗi ke fita daga jikinta tana shirin nufa ɗakinta don ita har ta fara gajiya da jiran isowarsa sai kuma ta ji buɗewar get. hakan ya sa ta isa wajen windo ta zuge labulen da ke jiki don ta samu damar kallon harabar compound ɗin gidan take idanun da suka sauka akan katuwar motarsa da ke shigowa cikin compound ɗin kafin aka tsaye da motar yusuf ya saurin fitowa ya buɗe masa gidan baya fito yana sanye cikin manyan kaya da suka fito da cikar kamalarsa da kyawun da allah ya bashi soyayya ta saki labulan wundan tana sauke ajiyar zuciya a bayyane wata irin zazzafar ƙaunarsa na sake narke zuciyarta do ta ƙosa ya ƙaraso ciki ta rungume shi ko zuciyarta za ta samu sauƙi daga azababban kewarsa da ta yi lokacin da malik ya iso cikin falon gidan hannunsa riƙe da briefcase da kuma wata ƙaramar jaka a bakin matattakalan benen da zai kai shi sama suka yi kicibis da suhaila da ta sako tarbasa ya sauke manyan idanuwansa akan lebanta da ya sha pink baki raɗau a hankali duk wata gajiya da yake ji ya fara warwarewa kewarta da yana sake mamaye shi suhaila ma bata jira komai ba ta rungume shi tana masa da zuwa cikin salon da ta san yana motsa zuciyarsa aiko take ya saki duk abin da ke hannunsa ya yi mata wani kyakkyawan runguma ya sanya kansa tsakanin kirjinta da ke fitar da wani irin kamshi mai motsa zuciya muryarsa can ƙasa ƙasa yake faɗin I really miss you wife. Ya yi magana yana ɗago kansa daga wajen ya kai fuskar tasa wata muhallin na daban. Suhaila ma cikin ƙasa ƙasa da murya take faɗin I miss you too my Malik. Duk na ƙagara ku iso tun ɗazu. Suhaila ta kai ƙarshen magana da kai bakinta kan nasa ta haɗe. Cikin salon da ke birkita lissafin Malik ɗin take laliban harshensa. Suka fara ba juna wani irin dipkis. Wanda ya sake motsa duk wata kafa da Abdulmalik ɗin ya bi adana kewata da yake ji. hannunsa ya kai yana ƙoƙarin sauke boturanta na gaba amma sai ta yi saurin dakatar da shi ta hanyar raba jikinta da nashi ta ɗauki jakunan da ya watsa tana masa sayin da ido alamun su ƙarasa daga sama sannan komai da zai faru sai ya faru malik da gaba ɗaya jikinsa ya saki da wani irin zazzafar sha'awarta da ke taso masa tun daga ƙasan zuciyarsa ya rufa mata baya zuwa sama yadda suhaila bata tsaya ko ina ba sai ɗakinsa lokacin da malik ya sawo kansa a cikin ɗakin wani daddaɗan ƙamshi ya ziyarci hancinsa ko ina a gyara yake tsaf kamar yadda yake muradin ganin shi sai ya fara da cire shadda da ke jikinsa ya yi jifa da ita akan gado soyayya da ta ƙara sojan ita ce ta ɗauke riga tana ninkewa kafin ta kai duban ta ga malik ɗin da ke binta da kallon da ita kaɗai ta san ma'anarsa sai ta shagwabi fuska tana faɗin wanka first darling sannan abinci please da ni malik ɗin ya gane inda maganarta ta dosa amma bai yi magana ba sai miƙa mata hannunsa da ya yi babu musu ta ƙarasa kusa da shi ya yi mata masauki a jikinsa ya kai bakinsa kunnuwanta ya raɗa mata wasu kalamai da suka sanya ta sakin 'yar ƙaramar dariya tana saurin ɓoye fuskar ta a shi da kyar ta lallaɓa shi wanka ya fito ta taya shi shirya cikin farajar labiya suka fito zuwa falo soyayya ce ta isa wajen dainin ta fara sako da kulon da ta shirya masa abinci tana jera su akan kafet dan ba ko da yaushe yake cin abinci akan tebur ba abincin da ya fi so ta yi masa tuwon semo ɗanyar kuɓewa wadda ta wadata shi da naman shanu da ganda sai haɗin cikin salad da ya ji salad cream da kayan haɗi sai kamshi ke tashi lokacin da take zuzzuba abincin a cikin plate idanun malik ko sai kai kawo yake a jikinta tunda ta fara kai kawo na kwaso masa kayan abincin har zuwa yanzu da ta gama zuba masa abincin cikin plate da kanta ta ciye da shi ita ma tana dan cin haɗin salad ɗin kaɗan-kaɗan bai wani ci da yawa ba saboda dare ne baya son cika cikinsa da abu mai nauyi shi yasa ya fi cin salad ɗin da ɗan yawa sosai kafin ya kau da kai alamun ya ƙoshi hakan ya sa swahila ta aje plate ɗin ta tsiyaya masa ruwan lemon apple da ta yi masa amma sai ya karɓi kofin lemon ya fara sha da kansa ganin haka ya sa swahila ta tashi tana faɗakinta don sauya kayan jikinta ta mai da wata pingila vest wacce tsayinta da kaɗan ya wuce gwiwa babu komai a jikinta illa vest ɗin kawai wacce ba ta da maraba da babu saboda yadda ta bi jikinta ta lafi tare da bayyana duk wani sura na jikinta lokacin da ta sake fitowa falon samun malik ta yana kallo ya ɗago manyan idanuwansa ya sauke a kanta yana jin wani irin filin da ya taso masa na zallar sha'awata da ya tara domin sati biyu har da kwanaki biyu ba wasa bane a wajen lafiyayyen namiji kamar sa don haka ba karamin tara sha'awar ta yi ba ya adana a ƙasar zuciyarsa da haka yanzu da take gabansa sai komai ya kwance masa soyayya ko tun daga nesa ta hango yadda ya kasa ɗauke idansa a kanta shi yasa tana ƙarasuwa sai ta yi masauki a kan cinyarsa tana kwantar da kanta a ƙirjinsa murya can ƙasa take faɗin sweet wannan kallon fa malik ya sauke ajiyar zuciya mai ƙarfi sai ya ajiye remote ɗin da ke hannunsa yana sake shigar da ita cikin jikinsa sosai gaba ɗaya kamshin da ke tashi a jikinta na sake kwance notukan sha'awarsa a kanta ya cusa kansa tsakanin wuyanta yana faɗin wife ina tsananin buƙatar ki oya mu je ɗaki ki bani magani daga haka ya miƙe da ita a jikinsa yana taka kamar ya ɗauki bebi suka je wajen kayan kallon da ke aiki ya yi amfani da hannu ɗaya wajen kashe kayan kallon ita dai Suwaila ta sake makalkale shi tana fama yi masa kis a fuska a haka suka nufi ɗakinsa ya yi mata masauki a tsakiyar gadonsa sannan ya sauko ya nufi toilet don wanko bakinsa lokacin da ya fito kai tsaye kashe wutar ɗakinsa na ya nufi kan gadon tare da janyo suhaila zuwa jikinsa wacce ta riga ta cire riga jikinta gaba ɗaya saboda sauƙaƙa masa wahalar cirewa to sai in ce asuba ta gari malik ado da na ga wannan karan da soyayya ka dawo don misalin takwas da rabi na safe da ta gama shirin ta tsaf na zuwa hadda sanya take cikin riga da filan zani na wata atamfar ciganvi kalar green da aka yi wa adam manyan zane da milik a red kaɗan yankin ya yi mata kyau sosai tare da zama a jikin ɗas. fuskarta kamar ko da yaushe babu komai a kai sai man leɓe yau ko kwallon ma bata sa ba cikin sauri sauri take komai don ba ta ma so yasmin ta motsa ta ganta wacce take kwance tana baccin ta sadida ta ɗauki dogon hijabinta na makaranta ta saka tare da nufa wajen takalmanta ta zira flat shoe mai hanci don su ne takalman da take iya tafiya da su ƙur'aninta ta ɗauka tana fitowa zuwa falo ganin babu kowa ya sa ta nufi ɗakin iya sai dai nan ɗin magogo bulkice kawai akan gadon iya tana bacci jin motsin ruwa a baya ya sa miya ta gane iya wanka take sai kawai ta jiyo tana fitowa don tafiya makaranta daga waje suka haɗu da ladi ta fito daga ɗakinta tamiya ta gaishe ta tana faɗin sai na da baba ladi idan iya ta fito ki ce mata sauri nake yi na wuce kuma a ajiye min abin kari sai na da zan karya baba ladi ta amsa da faɗin to yar gidana a da lafiya zan sanar da iyan allah ya ba da sa'a da ilimi mai amfani taimiyya da ta yi gaba ta amsa da amin tana fitowa daga sassan iya ta nufi kwamfan ɗin gidan tana fatan kada ta haɗu da kowa har ta bar cikin gidan cikin sa'a kuwa bata haɗu da kowa ba sai tukur da suka gaisa ta fice abinta tana tafa ne zuciyarta na tariyo mata abin da ya faru tsakaninta da yaya diko a daren jiya ta wani ɗan limshe idanu ta buɗe hankalinta na kan hanyar da take bi sanyin safiya na kada hijabinta yana ratsa jikinta har ta isa makaranta ba ta bar tunanin da wani ido za ta kalli zuhura ba ba kuma ta san ta ya za ta dakatar da nasir ba a ah, hab ni dama na san za a rina wai an saci zanin mahaukaciya da wuya dama ya sadi ke iya cire soyayya taimiyya a zuciyarsa fara ɗaya bayan yana ganin ya fi kowane namiji kusanci da ita lallai fa da akwai rikici tunda a ɗaya ɓangare dai ga dukkan alamu nasir ya samu karɓuwa a gurin taimiya ko ya za a ƙarƙe to mu haɗu da ku a kashi na gaba don gobe da labari gobe da labari kuma so kusa labari